aiki babu gazawa sun riga sun shirya babu tsayawa. Assalamu alaikum masu kallon mu barkamu da warhaka sannu mu da sake saurare da ku a cikin shirin mai suna bakon mako. Kamar da kuka sani shirin bakon mako shiri ne wanda Standard Bus Television take kawo muku a kowane mako inda muke karɓar bakoncin mutane ta fanni daban-daban musamman shugabanni, shugabannin ma'aikatu ko ƙungiyoyi kuma dai masu rike da madafan iko domin tattaunawa akan wuraren da suke aiki ko akan ƙungiyoyinsu. da tare da bata lokaci ba a yau shirin namu ya karfi bakuncin shugaban kungiyar bandirako fulbe youth association of nigeria wato comrade abdullahi sale comrade muna yi maka barka da zuwa cikin wannan shiri namu sai kuma ni samira ibrahim da zan jagoranci wannan shiri Um, comrade da farko masu kallon mu za su so ka gabatar musu da kanka. To, uzu billahi Sami amin. Ina shaitanir rajim. Bismillahir rahman rahim. To, suna na comrade lahi Sale. Chairman Bandira Kutu Youth Association of Nigeria na jihar Zamfara. Hmm, masha Allahu. Um, To za mu so mu ji takaitaccen tarihinka. To, takaitaccen tarihi na ni ɗan zamfara ne, kuma ni da bafulatani ne. Ni na yi karatu a primary ɗina, na yi primary school ɗina a Kaduna. Hmm. Na yi tashar institution ɗina a kaduna hmm. na zo yanzu ina aiki da federal medical center hmm, so hmm. ina wanda ict wato information communication technology, eh. to ɗan takaitaccen jawabi na ke to masha Allahu um, wannan ƙungiyar za mu so mu ji ka ba mu takaitaccen tarihin wannan kungiya ya aka aka kafa me ya ja ra'ayin ku aka kafa wannan ƙungiya da kake jagoranta reshen jihar Zamfara to alhamdulillah wannan ƙungiya mun kafa ta ne in ka ji sunan kungiya an ce bandira kukun youth association of nigeria mm-hmm. ina ji ai a kowace al'umma eh. akwai matasa mm. kuma suna da kungiyoyi na matasa mm, sosai to wannan kungiya ce ta matasan al'umman fulani mm. wanda mun kafa wannan kungiya ne dalilin da mun ga ya kamata a kafa wannan kungiyan don taimakon al'umman fulani don fitar da su cikin jahilci da wasu da in ce ko talauci wasu irin abubuwan da suke yi wanda bai kamata ba. Hmm. Wannan kungiyan abin da ya sa kila din Najeriya ko kuma ba a taɓa kafa wata kungiya mai kama da wannan kungiya ba na hmm. matasan Fulani. wanda yake muka yi kokari muka ga to ya kamata mu kafa kungiya mm. don mu ma a dama da mu fulani kenan ko ta mm. wace hanya mm. don muna gani al'umman fulani in za a kasa kashi ɗari to muna gani kashi sattin mu muka fi kowane jinsi matasa ya za a yi a ce matasanmu su an ba su a baya bai kamata ba sai muka kafa wannan kungiya ta matasan fulani wanda mun kafa ta ne daga national level wato a matakin kasa matakin kasa mm. zuwa jiha zuwa har local government ƙananan hukumomi kenan wato gunduma gunduma mm, ward ward gunduma mm, muna da wannan kungiya kungiya masha Allah muna da wakilai waɗanda suke fafutuka don su ga wannan kungiyar ta aiwatar abin da aka kafata akan mm. mm. manufan abin da ya sa aka kafata. Mm. Masha Allahu. to za mu so mu ji waɗanda irin ayyuka wannan kungiya take yi. To wannan kungiya ayyukan da take yi su ne na farko tana wayar ma al'umman fulani musamman matasa da kai mm. mu nuna musu mahimmancin ilimin addini da ilimin boko mm. musamman lokacin da muke yanzu wanda yake duk al'umman da kaga ta ci gaba to ta hada da waɗannan abubuwa mm. akwai eh, ilimin mm, addini akwai na boko mm, mm. sai abu na uku shine mahimmancin zaman lafiya don babu abin da zai ci gaba ko wata al'umma da za ta samu ba tare da ba zaman lafiya ba to muna wannan kungiyan wa'annan abubuwa su ta sa a gaba don ta ga al'umman fulani su suka fi kowace al'umma ɗoruwa a kan waɗannan hanyoyi. Mm, mm, na zaman lafiya. Na zaman lafiya mm. da karatun addini da na boko. Da na boko. Da neman da kasuwanci. Har da kasuwanci. Har da kasuwanci. Masha Allah. Sai sosai. To ai Fulani aka san da kasuwanci. Ne makiyaya. To menene manufofinta kuma? mun ji ayyukan da take yi menene manufofinta to manufofin wannan kungiya mm. su ne mu ga al'umman fulani duk inda suke suna kokari su kare addininsu da martabansu da martabar kasarsu da kuma martaban al'adansu mm, mm. wanda kowa ya sani al'umma fulani suna da al'ada mai kyau mm. suna da ɗabi'u masu kyau wanda mutane da yawa suna kwaikwayon kwaikwayonsu wa'annan abubuwa yanzu misali sai ki ga mutum ya je ya ɗauko rigan fulani ba ba fulatani ba ne ya sa akwai wani abu ma da yanzu ake yi sai a ce wai fulani da ko ne. lokacin aure ko ba fulani ba ne za su ce su fulani ba ne mm. to sai wa'annan abubuwa don an san su yana da kyau shi yasa mm. ake kwaikwayo mm, to kin ga ba mu so har a ce wasu al'umma suna kwaikwayon mu kuma mu mu sake wa'annan abubuwa su eh, ɓace mana. suke kwaikwayon ku akan su. Yawwa, to eh. shi yasa muke ƙoƙari mu jaddada wa'annan abubuwa mu tabbatar da ba su ɓace mana ba. Eh. To madalla, to mun dai na ji bayani na ji takaitaccen tarihi da abin da ya sa kafa wannan wannan ƙungiya. To ko gwamnati ta san da wannan namijin aiki da wannan ƙungiya take yi? To gwamnati ina iya cewa gwamnati bata sani ba. Mm. saboda mu dai mun kafa wannan kungiya don mu taimaka ma al'umma, mu taimaka ma kanmu, mu taimaka ma gwamnati. Mm. Kin san yanayin da muke yanzu in ba ka da halin ko kuma wanda mm, zai tallafa ma gwamnati ta san mm. ba lallai ba ne gwamnati ta san mm, amma mu muna dai wannan kungiyan dai muna aiki muna ƙoƙari muna aiki amma ba tare da gwamnati ta san ma me muke yi ba ba mu da waɗanda suke mana jagora su nuna ma gwamnati ga abin da wannan kungiyar take yi. To ba ka ganin kamar maybe ku ne ba ku yi hubbasa na neman maybe shugabanni ko kuma in ce masu ruwa da tsaki a cikin gwamnati da za su zama muryar ku wurin sanar da gwamnati ayyukan da kuke yi da kuma taimakon da kuke yi musamman ma yanzu da ake fama da haraka game da kace kana so ku kawo ko ta gefen fulani sau taka rawar gani wurin dawo da zaman lafiya da tattalin arziki da dai sauransu ba ka gani kamar ba ku yi wani hubbasa ba ne wurin ai ga hubbasan yanzu muna yi <laughs> ai hubbasan wani ne mm. yanzu kam in Allah da muna tunani mun kai gaban da mm. gwamnatin za ta sani ai ina gani ba ku taɓa ganin mu mun zo nan mun mm, mm, mm. kenan wani yana daga cikin matakan da kuka yi yana daga cikin matakan da eh. muka fara ɗauka eh, domin gwamnati ta san abin da kuke yi don yanzu ba abin da za ka yi ko baka je wajen gwamnati ba in kana zuwa <clears throat> eh, social media kafafen sada zumunta ke kafafen sada zumunta a hausa ta ishe ni ba <laughs> kafafen sada zumunta eh. to gwamnati za su ga abin da ke faruwa da abin da kuke yi eh. abin da kuke eh. ba sai wani ya kai ka wajen gwamnatin ba mm, mm. Mm. to um, yanzu kamar da ka ce kun fara wannan hoɓɓasa ta hanyar zuwa kafafen yaɗa labarai kuna fara faɗin manufofin wannan ƙungiyar kuma neman gwamnati ta san abin da kuke abin da wannan ƙungiya ku take yi to wani irin idan yanzu a ce gwamnati ta san da zaman wannan kungiya mm-hmm. kamar wani irin taimako da wani irin taimako kuke so gwamnati ta baku domin tafiyar da wannan kungiya yadda ya kamata na ganin an cimma burin da wannan kungiya take da shi nan gaba. Mm. Abubuwan da muke so gwamnati su mm. mana. Mm. Babu wata al'umma da za ta ci gaba ba tare da matasa ba. duk abin da ka ga an yi shi har an ci gaba har an ci nasara to matasa aka sa a gaba. Eh, eh, eh, to, mu kuma matasan Fulani gwamnati bata ja mu a jiki ba kuma ba ta tallafa mana hmm. ba ta ɗauke mu da mahimmanci ba hmm. ko in ce da mahimmanci. Sabida akwai kungiyoyin matasa na kabilu da yawa mm. za ki ga ana ba su eh, tallafin noma wasu abubuwa dai na more rayuwa mm. waɗanda zai sa ya ƙarfafa musu gwiwa ya ƙarfafa musu gwiwa don su ma su taimaka yan mm. uwansu su taimaka musu don a samu nasara ga zuman lafiya da sauran abubuwan da gwamnati take bukata. Mm, mm, mm. Yanzu kamar misali, mu kiwo muka sani. ki je ki ga Fulani ba a kula da dabbobinsu. Ba a ma dabbobinsu allura. ba a babu wata kasuwa wanda kila mu fulani in muka je muka yi tasan nono za a saye da daraja mm, mm. ko man shanu ko wasu ini abu babu wannan yanzu yanzu taki misali taki da dabbobinmu suke yi mm. in yau shanu suka yi taki a gona sai ta yi shekara biyar ba ki sa takin zamani ba saboda kyan shi kyan wannan takin mm. amma duk gwamnati ba ta ɗaukan wannan abin da muhimmanci yanzu in ka sa taki mm. zamani shekara ɗaya kai wata biyu ma ko uku sai an sa wani sai an sa wani mm. to mu abin da muke so gwamnati ta mana muna so gwamnati ta ɗauke mu kamar yadda ta ɗauki kowane kabila eh. musamman matasan fulani hmm. don matasan fulani ina iya cewa sun fi kowane al'umma ƙwaƙwalwa, da basira inda za a ɗauke su a sa su cikin abu hmm. a sa su cikin abu kuma duk abin da muka sa a gaba in Allah ya yarda sai mun yi shi hmm. Wato akwai jajircewa. Muna iya jajircewa shi mm, mm, ko mai mm. wahalan shi. To sabida haka in gwamnati za ta ɗauke mu, ta rike mu, ta mana abin ta ba mu gudunmowa, ta ba mu haɗin eh, support zan goyon baya. Goyon baya. To in Allah ya yarda za a samu abin da ake bukata. Sabi yanzu a koya ma Eh, matasan fulani sana'o'i hmm. a koya musu a tabbatar da an inganta karatunsu hmm. da lafiyansu in aka yi waɗannan abubuwa hmm. to insha Allahu za a ga canji kuma za a ga abin da matasan fulani za su kawo ma Najeriya. To madalla, um, Comrade Abdullahi bari mu je hutun takaitaccen lokaci. Masu kallon mu idan yanzu ka buɗe akwatin talabijin ku kuna kallon shirin bakon mako inda muke tattaunawa da Comrade Abdullahi Sale wato shugaban ƙungiyar Bandaraku Fulbe Youth Association of Nigeria. Kun da ji takaitaccen tarihin sa, kun ji tarihin wannan kungiya da dalilin da yasa aka kafa ta da manufofin wannan ƙungiya. Za mu je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo shirin namu zai ci gaba. sai a dakace mu. Barkan mu da dawa hutun takaitaccen lokaci idan yanzu ka bude akwatin talabijin ku kuna kallon shirin bakon mako inda muke tattaunawa da shugaban kungiyar Bandara Fulbe Youth Association of Nigeria wato Comrade Abdullahi Sale. To Comrade kafin mu je hutun takaitaccen lokaci mun ji ka koro mana bayani ka nuna cewa gwamnati bata ma san da wannan kungiya ba ba tana ma har a kai ga a ce wace irin gudunmuwa take baku domin tafiyar da ayyukan ku amma mun ji cewa kun yi kira ga gwamnati akan kun faɗi abubuwan da kuke so ta baku domin tafiyar da wannan kungiya ta yadda kungiyar za ta taimaka ma gwamnati a samu abubuwan da ake eh, bukata a cimma nasara da gwamnati ke so musamman ta hanyar zaman lafiya to wannan mai bayani naka shin kungiyar reshen jihar zamfara kaɗai ne ke fuskantar wannan kalubale ko kuma akwai wasu jihohi da su ma suke fuskantar wannan kalubale resussukan wannan kungiya to to kamar ni jiha ta na sani jiha ka ka sani jiha ta na sani mm. amma abin da na sani national level mm. suna kokari matakin kasa kenan matakin kasa mm. suna kokari amma su ma dai har yanzu suna fuskantar wa'annan matsaloli da kuma kuke fuskanta kuma muke fuskanta mm. wanda yake kin san in gwamnati eh. ba su fahimci abubuwan da kuke yi ba ko kuma amfanin da kuke yi ba da gudunmuwar da kuke badawa gudunmuwar da kuke yi mm. ba lalle ba ne su dauke ku da wuri mm. to mu dai a nan jiha gaskiya gwamnati ba ta san mu ba ba ta san kuma gudunmuwar da muke kuke bada ba mm, amma sauran jihohi ban sani ba to wani irin nasarori kuka samu a kungiyance tun daga kafa wannan kungiya kawo yanzu wani irin nasarori kuka samu kuma dai ma a takaice kungiyar nan ta kai kaman lokaci wani ta kai shekara ko in ce wata nawa da kafawa to wannan kungiya ta kai yanzu shekara goma ni ina cewa ta kai shekara ko wata shekara goma wannan kungiya tun muna ɗalibai muke kokari muka yi kokari aka kafa wannan mm, ƙungiya. hatta ka wannan lokacin mm. to alhamdulillah wannan ƙungiya ta ci gaba wanda ƙila mutum biyu suka zona suka yi tunani a kafa wannan ƙungiya. yanzu ta zama gaba ɗaya najeriya a najeriya kuma kowace jiha mm. a jihan kuma kowane local government mm. local government din kuma kowace gunduma muna nan duk inda ka zagaya za ka same mu hmm. kuma muna ba da gudunmowa ɗari bisa ɗari wajen wayar ma al'umman fulani da kai hmm. yanzu, nan daga, daga program na fito na zo nan hmm, daga wajen wani shiri na fito wajen al'umman mm. wajen wayar ma mutane da kai eh, eh, eh, na fito na zo nan wajen mm, mm, ba dare ba rana kullum aiki muke yi to idan na fahimce ka aikin zuwa kuke yi ku tara su ake yi ko kuma kuke zuwa ku akwai wurin da ake cewa takamamme nan kawai ake taruwa a yi mitin ko kuma kuke shiga cikin gundumomin kamar da kace akwai gunduma da local mm. government local government din da jihohi kuke bin su kuna mm. wayan musu da kai ko kuma mm. tara muku su ake yi domin ku wayan musu ya kuke gudanar da aikin to alhamdulillah kin san akwai yan an ce kungiya ko an ce yan an ce kungiya akwai esco shugabannin kungiya kuma cikin shugabannin kungiyoyi kowa an bashi aikin shi mm. inda ya fi kwarewa eh, eh. kuma cikin esco din akwai kwamiti ban san ya zan kwamiti da mm, hausa ba mm, yawa to kwamiti wa'anda wa'anne da aikinsu akwai wa'anda ɓangaren su harkar lafiya ne kaɗai duk abin da ya shafi harkar lafiya su ake turawa su suke zuwa akwai waɗanda ɓangaren su kawai ɓangaren eh, karatun boko ne boko eh. in karatun boko su ake turawa wajen nan mm. akwai waɗanda ɓangaren su islamiyya ne malamai ne waɗanda suke zuwa su yi preaching su yi wa'azi mm, su wa'azanta da mutane mm, ɓangaren su kenan akwai ɓangaren noma da kiwo mm. duk abin da ya shafi wannan muna da su suke zuwa wannan mm. balantana dama an san ba fulata ne da kiwo da noma haka muka raba shi mm, ba duk aikin da ya tashi wannan kwamiti su je za su je su yi wannan aiki kuma kullum suna kan waɗannan aikin. to ka san duk yadda aka ce kungiya dole duk aka ce za a tafiyar da kungiya misali duk ma abubuwan da ake cewa a tafiyar da su misali dole sai akwai yana suna buƙatar kuɗi ta ya kuke samun kuɗaɗen shiga wurin gudanar da wayannan ayyuka na wannan ƙungiya don dole ayyukan da kake lissafawa dole sai da kuɗi za a ce ana neman kuɗin in ba ku da misali abun hawa dole za ku nemi kuɗin da za ku biya mota ta kai ku wuraren da za ku je ku gudanar da aikinku ku harakan lafiya dole akwai buƙatar sayen kayayyakin da za a gudanar da aiki komai da duk abubuwan da ka lissafa dole suna buƙatar kuɗi to ta yaya wannan ƙungiya ke samun kuɗaɗen shiga duba da gwamnati bata ma san tun da wata rana za a ce gwamnati ke tallafawa ta ba da ta taimaka da waɗannan kuɗaɗen shiga a yi gudanar da ayyuka ya ko wannan ƙungiya take samun kuɗaɗen da ke gudanar da ayyukanta. to alhamdulillah to kin ga matsalolin da muke fuskanta kenan mm-hmm. wanda kungiya dole sai da kuɗi duk abin da kuma za ku yi dole sai da kuɗi yanzu kila in ba da kuɗi ba ba zan zo nan in zo na mm. har ku yi eh, a yi hira da ni ba mm. yanda muke yi muke samun kuɗi ƙungiyanmu ba mu dogara ga gwamnati ba mm. ba mu dogara ga kowa ba ba mu taɓa zuwa muka ce wane ba mu wani abu don mu gudanar da aikinmu ba mu taɓa ba mm. mu ba ta taɓa ba daga national level har zuwa local government har zuwa gunduma mm, ba mu taɓa ba mm. duk abin da kaga mun yi mu muka yi shi da kanmu idan na fahimce ka kenan ku kuke hada kudaden mu muke hada kudaden mu kuma yanda muke hada kudaden mu duk wani memba na kungiya duk wani esco na kungiya akwai harajin da muke sa mishi duk wata hmm. yana zai biya in ya biya da wannan abin da muke samu ake tattarawa da shi muke aiki hmm. gwamnati ko wani mutum ko wani ɗan kasuwa ko wani babu wanda ya taɓa ba mu wani kwandala hmm. duk abin da muke yi mu muke yi to shi ya sa ina gani ma har yanzu ayyukan namu ba, ba, ba, ba su ci gaba kamar yadda muke bukata ba eh, mm. don akwai abubuwan da muke so mu yi mm, mm, to ba mu da halin yin shi ba mu da ƙarfi yanzu kamar in an ce za mu je wani aiki kila da nisa to dole a nemi abin hawa eh. to kila in muna iya ɗaukan in mutum kila ishirin ko goma mm. za su je mm. to rashin abun hawan nan sai kaga ga kila sai a ce kila mutum uku ko hudu an samu abun nan mm, to irin waɗannan abubuwa suna rage mana ƙarfin gwiwa wajen don ma dai kawai mun kudurta wannan abu mun sa rai ko da gwamnati ko babu gwamnati za mu taimaka ma al'umma za mu yi aiki mm. saboda mu ba gwamnati suka ce mu yi ba mu muka yi niyya za mu yi mm. to amma in gwamnati za su taimaka mana to za mu taimaka mata kuma gwamnati za su yi mamaki za su gane ashe akwai kungiyan da za ta kawo musu soyi a najeriya ba su san da ita ba mm. to in gwamnati suka taimaka mana to in allah yadda za su ga abun mamaki to daga ƙarshe wani kira gare ka ga 'yan uwa a fulani da ma da al'umma baki daya to kira da zan yi ga al'umman fulani tsakani da allah ina iya cewa kusan an so a banmu a baya amma insha Allah ba abin mu a baya ba mu bari insha Allah hmm. to dan Allah dan Allah duk inda ba fulatani yake duk inda ba fulatani yake ya tabbatar da in kai magidanci ne ka tabbatar da ‘ya'yanka duk wahala duk rintsi ka sa su a makaranta hmm. duk wahala duk rintsi ka sa su a makaranta na islamiyya da na boko in shanu gare ka in ka ga ba, mai rike ma shanun nan kana da 'ya'ya to cikin 'ya'yanka ka yi kokari ka ɗebi wasu ka sa su ka bar wasu kuma su kula maka da dabbobinka mm. in ba haka aka in ba haka muka yi ba <coughs> to barinmu a bayan da na ce an kusa a banmu a baya to za a ban mu a baya mm, mm. kuma duk inda muke mu yi ƙoƙari duk al'umman da muke zaune da su mu yi ƙoƙari mu koyi yanda za mu zauna da su cikin kwanciyar hankali da adalci da mutunta juna mm. don ba bafulatani aka san da mutunci don da ko abinci aka baki kika kici sai sai a ce aka kamun fulatanci mm. don kunya an san ba fulatani da kunya mm. to kunyan nan kar mu yadda kunyan nan ta gushe wannan al'ada ita ce al'ada wanda aka san ba fulatani da shi na kunya da kawaici da kara mm. to duk mutum da ka gan shi da wannan to za ka same shi adili ne za ka same shi mai tausayi ne mm. za ka same shi yana tsoron Allah za ka same shi yana tsoron abin da zai ɓata ma wani rai to mu aka san da wannan to kar mu yadda a ce yau ba fulatani shi ne sila a ɓata ma wani rai mm. ko shi ne tsila tashin hankalin wani ko shi ne tsila wani ya samu wata matsala to don allah duk inda muke mu yi ƙoƙari mu ƙara martabanmu da martabar kasanmu da martaban addininmu da jinsinmu da kabilanmu kai kabilanmu mm, <laughs> mm. to wannan kira shi zan ma 'yan uwa fulani mm. To madalla comrade muna godiya da lokacin da ka ba mu ka zo ka tattauna da mu akan wannan kungiya da ba mu santa ba yanzu muke jin ta. To masu kallon mu da fatar kuna ilmantuwa ko kuma in ce da fatar kun ilmantu da wannan tattaunawa da muka yi da shugaban kungiyar Bandara Fulbe Youth Association of Nigeria. Kun ji ba sabo kungiya ba ce amma dai da yawa mutane mai kila ba su santa ba yanzu kun ji ta kun ayyukan wannan kungiya kunji ji manufofinta kunji kiraye-kirayen da shugaban wannan kungiya ya na reshen jihar zamfara wato comrade abdullahi sali da fatar mun ilmanta ni samira ibrahim ke cewa mu haɗu wani lokacin suna haskawa da 'yan kasuwa tana talatawa kamfanona na ƙasa suna haskawa aiki babu gazawa sun riga sun shirya babu tsayawa dodi kan aiki muna taimawa ba dare ba rana